Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Noma tushen arziki, mu kama noma yaƙi na cigaba, kar mu Kamar yadda muka saba duk shekara a watan Disamba, muna yin bitar wasu shirye-shirye da muka gabatar muku a cikin shirin noma tushen arziki na wannan shekara da muke ban kwana da ita. Daga cikin shirye-shiryen noma da muka gabatar muku da suka fi jan hankali, akwai tattaunawar da wakiliyar Tamar Abari ta yi a watan Janairun da ya gabata da shugaban kungiyar manoman jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar Alhaji Lawal Hamma kan irin matsalolin da ke barazana ga ayyukan noma a kasar. Manoman sun koka game da sakamakon da damana ta bada a bana mafi yawan abubuwan da suka haddasa karancin abincin. Akwai lokaci na zuwan ruwan sama sai uwa uba canjin yanayi da duniya ke fama da ita ba ma a ƙasar ta nishar ba. Karancin takin zamani da kayan noma na zamani na taka rawa wajen koma bayan da manoman ke fuskanta. Hakan ta sa manoman kira ga hukumomi da masu hannu da shuni kowa ya kawo tallafin shiga harakar noma ina noma na damana ina kuma noman rani haka kuma a noman damana kuma na yi na ba da karfi wajen noman iri to bana noma gaskiya ya dan ba da wahala ya dan ba da wahala kuma mu manoma mun ga iya kan fanni biyu fanni na harko shine gaskiya karamcin taki rishin taki bai ba da dama ba a tafi kuma wajen aiki wajen aiki ma akwai matsala saboda aikin duk da ake yi gaskiya aikin hannu ne duka noma ne na hannu na shasha to bana ko da ya zamanto an samu matsala lalle ruwa aka rika yi kusa da kusa kuma ciyawa ta huto sosai ta yi karhi duri da yawa ta kasa turuwa da wannan aikin na hannu kenan aikin gaskiya nan ne aka samu wahala to amma shi wannan aikin hannu ai dama can ainihi ne ake yi eh to shi ake yin shi amma kamar mana ta bana kin gani kamar ina tsammani dangance da sauyin yanayi eh, ta ɗanyi jinkiri kan ta sabka kuma da ta sabka kuma sai aka rika samun ruwa kusa da kusa kusa da kusa to shi ya bada da damar ciyawa ita ta yi karhi sosai gurin wurin da aka nome ta ma in an yi kanta mutum an yi ruwa kuma sake da shewa take a dama ita dole in ba a fidda ba ciyawa kuma ina shi amfanin zai samu ya warware ita take kawo illa don saboda duk wurin da ba a nome ba ya bai wannan eh shine matsala eh kuma kenan sai ya kawo karamcin samun amfanin saboda duk inda ya zamanto ake samun eh, goma sai ya zamanto bai ba a samu ko biyar ko shidda haka shi wannan noma na kamar na gargajiya shine kai ko kuma a kana da kamar kayan aiki na zamani na noman zamani eh to akwai kayan aiki na zamani tunda da harko wurin gyaran gona na sa mota ya traktor an tada an gyara wannan an yi abin da ke amma sauran kuma aikin dole eh, ma'aikata muke ɗauka 'yan barema kuma su yi su kuma abin da suka iya wannan aikin ne na gargajiya. Shi ma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari a watan Maris da ya gabata ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya, Dr. Salim Salam Muhammad, kan irin tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta basu. Alhamdulillah kamar yadda na koka bara gaskiya ne. amma bana gwamnatin tarayya ta duba wannan hawayen namu ta share mana shi mai girma janar muhammadu buhari shugaban kasar najeriya ya ce bai ga dalilin da ya sa za a ce kasar najeriya da take da daman noma alkama duk abin da ake bukata noma alkama allah ya bata kuma a ce ba za a noma ba muka ce masa ai siyasa ce shi ta shi ma siyasa ce ta kashi saboda haka siyasar duniya ya za ta kuma ta shafi siyasar sa ta gida saboda haka shi bana sai an noma alkama alhamdulillah yanzu zancen da muke da kai an sa lemana mu noma alkama hekta dubu casa'in da ɗaya da ashirin da biyar a Najeriya. Maimakon nawa a da? To, a farko wancan da muka yi hekta dubu goma sha ɗaya ne kacal. Kaga yanzu an rubanya mana. So kaga gwamnati ta nuna kan cewar gaske take so take a noma alkama kuma a ci da kasa da alkama a Najeriya. Amma cewa aka yi kunoma ko kuma dai akwai sinadari? A akwai, domin an bamu tallafi. Iya adadin hektar da aka bamu a noma iya adadin kuɗin da aka bamu kenan. akan yan alƙalima suka nuna na buƙatar manomi ya noma hekta ɗaya ta alkama. Nawa kina? An ba mu kuɗi sama da biliyan talatin da ɗaya mai noman alkama a ƙasa. A iya bana kawai? A iya bana kawai. To mu kuma da muka tashi za mu yi noma mu sai muka dubi yanayi muka dubi kuma ƙa'idoji ba ma wannan ba ma tukunna. Ita bankin tarayya ta ƙasa ita kuma aka sa halewa ta ɗauki biliyoyin kuɗi ta ta siyo mana kyakkyawan iri ingantacce daga Mexico. Amurka ce wato southern america mm. ta kawo mana kuma ta ɗebo masana masu ilimi aka kawo su suka zo suka ba da horaswa ga manomanmu akan yadda za a yi tsarin noma na zamani ba irin wanda muka saba yi namu na gargajiya ba to kaga in ka dubi da abin da gwamnatin tarayya ta samu sahalewa daga wurin shugaban kasa da kuma abin da shugaban kasan ya faɗa kaga sun yi ram kenan sun haɗu wuri guda kenan mm. ra'ayi ya zama ɗaya waccan gudunmawa ta bankin najeriya ta samo ƙwararru da batun iri din nan yana cikin waccan biliyan talatin da ɗoriya da ita gwamnatin tarayya ta amince? eh shi irin yana ciki amma horaswar kuma tana wani kaso na daban amma wannan biliyan talatin da aka asale mana akwai shi kuɗin wannan irin domin manomi zai karba kuma zai biya a yanzu halin da muke ciki mun shuka sama da hekta dubu saba'in a najeriya daga cikin wancan dubu casa'in da aka bamu abin da ya kawo ɗan tsaikon ko shine ba mu yadda mu ba da kaya ga manomi ba sai mun je mun tantance shi masu sauraro a nan za mu da saya cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwarida, Tamar Abari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikinmu shine uwa